الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويولد والقمر في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكريم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته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 ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التظلل لعظمته ولا جنا إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رباه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 hijira 1447 kuma shi ne daidai da biyu ga watan biyu ga watan uku ɗaya? to yau ɗaya ga wata na uku a tsarin miladiyar haihuwar annabi isa ya tabbata shekaru 2026 ga ma'aunin masallaci mai tarin albarka don ci gaba daga inda muka tsaya jiya cikin suratul lukman anar ma ya karanta mana alamtar annal fulka tajri fil bahr alamtar anna allaha yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil lai. bayan aya da Allah ke cewa da halitta ku da kashe ku da ta da ku kamar rai ɗaya ne da sai kuma Allah ya ce alam tara shin baka sani ba ko baka gani ba Allah yulijul layla fil nahar lalle Allah shike shigar da dare a cikin yini wa yulijul nahara fil layl kuma ya shigar da yini cikin dare wa sakhara ash-shamsa wal qamara Allah shike hore rana da wata Allah ya maimaita wannan ya maimaita ya maimaita a cikin Qur'ani shigar dare cikin yini da shigar yini cikin dare me yasa Allah yake yawan maimaita su saboda dan adam shi da wasu lokuta in ba yini da dare ba a ci kake harkokinka kasuwancinka baccinka duk wani abu da kake yi ko ai ayini ko kai shi cikin dare to shi yasa Allah yake buga misali da abin da shi ya fi kusa da kai kafin mu'amala da shi sai ce kullun ya jiri ila ajalin musamma kowanne yana gudana zuwa ga lokaci ambatacce lahadi mata amalu na khabir kuma Allah lalle Allah mai bada labari ne ga abin da kuke aikatawa in kai fa khair wa in sharran fa zalika hakan bi annallaha huwa al-haq lalle Allah shine gaskiya wa ya dauna min dunihi al-batil kuma duk wani abu da ake bautatawa koma bayan Allah ɓarna ce wa annan lallai Allah huwal aliyul kabir Allah shine maɗaukaki mai girma to kun ga ɗan uwa ku duba yadda Allah ya faɗi aikin shi ya kawo maka yini ya kawo maka dare ya kawo maka gudan rana ya kawo maka gudan wata sannan ya ce tafiyar da kowane ɗaya yake yi akwai lokacin da Allah ya sa in lokaci ya cika shi kenan aikin shi ya ƙare to sai kuma yace fa Allah da ya halitta dare ya halicci ne to fa shine Allah na gaskiya shine abin bauta na gaskiya wa anna ma dauna min dunihi lalle abin da duk suke bauta din nan ba Allah ba barna ce kawai ƙarya ce bula ce ba addini bane <coughs> amin to ci gaba sai ce alamtar annal fulka alamtar

tajire fil bahri da yake gudana a kan teku bi lahi ni'imar Allah ce da ni'imar Allah jirgin ruwa Allah bai bari ya nitse wace ni'ima ce ta Allah shine Allah yana so ku nemi arziki daga waccan ƙasa zuwa wannan ƙasa ku biya bukatunku sai Allah ya ba ku ko ya hore muku jirgin ruwa yadda duk abin da kuka loda a kai zai ɗauka ya kai muku inda kuke so ku kai cikin ni'imar Allah liyuriyakum min ayatihi don Allah ya nuna muku ayoyinsa inna fi zalika lallai a cikin gudanar jirgin ruwa bai a akan teku ba akwai lutufi na Allah da horewa ta Allah subhanahu wata'ala zalika hakan la ayatin li sabbarin lalle akwai ayoyi ga dukkan mai yawan haƙuri mai yawan godiya wanda yake yawan haƙuri yake yawan godiya sabbarun fi dharra'i shakurun fi raha wanda yake haƙuri lokacin da ya samu kansa a cikin tsanani talauci ciwo rashin abin harka komai ya tsaya to sai ya haƙuri ya san Allah ne kawo shakurun kuma Allah mai godiya ne fi raha in kuma bawa ya zama mai godiya a lokacin da Allah ya ni'imta shi ya ba shi lafiya ya hore masa abin da za a ce hore masa wurin zama da gidan zama da abin hawa Allah ya baka lafiya ga iyalai ga 'yan gabanka to sai kuma ka ce Allah na gode Allah ka samu cikin bayanka masu godiya sai ce wai za ga shehun mawjin wa

ne suka gan shi kamar duhun inuwa da Allah mukhlisi na lahuddin sai su dinga roƙon Allah suna tsarkake addini ga Allah ya Allah ka kubutar da mu Allah ba mu da wanda za mu roƙa sai kai Allah ka tsare mu na wannan jirgi Allah ka sa mu kai gaci ko Allah ya ce fa iza raki mu fil fulki da Allah mukhlisi na lahuddin فإذا Allah ya ce wai za masa kuma buru fil bahri dalla man tad'una illa illa da zarar wata cuta ta same su a cikin teku suna tsakiya duk sunayen gumakansu da ababen su balla Allah ce sai ya bace musu ba wanda za su kira sai wa illa iyahu sai Allah ya Allah ya rabbi ya rabbi amma falan ma najahum ila albari a'rabtum da kuma an tsira an kai kan tudu sai a bijiri Allah ce wa kana al-insanu kafuran kai mutum kana da kafirci Allah ce falan ma najahum ila albari yayin da Allah ya tsiratar da su ya kubutar da su suka gansu kafafunsu sun taka kan tudu faminhum muqtasid cikin su akwai wanda yake tsaka-tsaki shi ba zai butulce ba kuma ba zai gode ba a gane ko wa ma yajhadu bi ayatina ba wanda yake jayayya da ayoyin ji Allah illa kullu khattarin kafu sai mutumin da ya zama nakasashe tauyayye mai kafirci shine yake ja da ayoyin Allah Allah ya tsare mu dan ce khattar al-gaddar mai yawan yaudara wanda ya zama komai sai ya yaudara kaga Allah ma sun yaudare shi wato a tsakiyar wahala ta zo sai a kira shi idan an tsallake kuma sai a koma kan ha'inci ne shi ne kattarin mai yawan gaddar shi ne albaddar ƙwala ul'ulama adadin min al'ulama wa kulla ma kullama ahada na ƙaba ahada shi ne wanda kowane lokaci ya yi alƙawari a gane ko sai warware alƙawarinsa shi ne kattar <coughs> amin wal khataru atammul gadari abin da ake ce mu khataru shine cikakkiyar yaudara Na fata an gane wannan cikakkiyar yaudara maka cewa na khatar to mai yawa siga ce mubalaga mai yawan yin yaudara Allah ya tsare mu yaudara Allah baya son mai mayaudari an ce kafurin kuma shine jahudun linni'a wanda zai butulce wa nema ka kawo shi ka sauke shi a gida ka bashi abinci ka masa hanyar samun kuɗi. in ya samu kuma ce to kai zai fara na kasarwa kai zai fara kwantarwa الله يسوي يا أيها الناس Allah ya sauke. Ta sai Allah ce ya aifan nasu. Ya ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شرها إن وعد الله حق فلا تمتعوا الحياة الدنيا to kuma Allah sai kira am ya aifan nasu ya ku mutanen duniya baki daya da musulmi da muminai da kafirai da munafikai da yahudawa da yan shi'a ko hmm. duk kowa ya shiga cikin ya aifan nasu Allah ya ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ba ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wal khawfu minhu wal khashya wakhshaw yawman ku ji tsoron wani yini la yajzi walidun an waladihi mahaifi bai iya yi wa ɗansa komi kai ka haife shi amma kana kallo za a ɗauke shi a cilla shi cikin wutar jihar nawa ba za ka iya musu komai ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a haka kuma dan da aka haifa shi ma ba zai iya sakantawa mahaifinsa da komai ba ku ji tsoron wannan ranar in ɗa ba zai iya wa mahaifinsa komai ba in mahaifi ba zai iya yi wa ɗansa komai ba to min babu aula abokane su ma sun san ƙarya suke da Allah ce waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi izin bi bani rannan kafiri amin Allah ce inna wa'adallahi haqqu lalle alƙawarin Allah fa gaskiya ne wannan abin da Allah ya faɗa na rana alkiyama da rashin taimako tsakanin mutane gaskiya ne talata gurran na kuma kada rayuwar duniya ta rudar da ku ka ji daɗin duniya ka ji ta ka ga kamar abin ba haka yake ba wala ya gurran na billahi kada mai rudi ya rudar da ku ga barin yi wa Allah da'a shine shaidan la tulhinakum bitma'aninati fiha kar jin daɗi da nutsuwa da samun ɗan abun batarwa a duniya ya sa ku mance da wancan kwanciya da za ku yi a kabari da tashi da za a yi gaban Allah da wannan hisabi da yake gaban ku fa innahu yaqurru ibnu adam shi shi dan yakan rudar da ɗan adam wa ya'iduhu wa yumanni ya masa alƙawari ya jefa masa buri wa laysa min zalika shay'un bal kama qala ta'ala ya'iduhum wa yumannihim Mm. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ينا مسو القوري يجي كركا دامو هبا ina tare da kai ba za ka lalace ba ai kayi kaza lokaci kaza kayi kaza lokaci kaza ba kai wani ni ne saboda haka karka damu <coughs> amin in kuma alheri za ka yi ci haba kana so ka mallaki kaza fa Hmm? yanzu ɗan babur ɗin hawan nan ma a ce kana saurayi baka da shi hmm? ka ɗan tara ɗan abin da kake da shi mana ko ɗaki biyu ka mallaka ko ya iduhum wa yumannihim e ko ɗan auren nan ma ka yi mana ka ɗan ƙara hmm? ka ta kyauta kana ta sadaka kana ta abin nan haka kai hakuri mana Allah ce wa ma ya ya'iduhum mu shaytanu illa gurura ba abin da ɗaya yake musu alƙawari sai rudi kawai shi dai yi alheri kar ka samu alherin lahira in ka samu alherin lahira zai ji kamar zai kone ya bushe saboda bukin ciki amma idan ya garka wajen saban Allah in za ka saba Allah ce a ba su ba su ba su ai za ka yi suna kowa zai san kana da shi amma an ka zo wajen addini ce kai bar kayanka da Allah bari wari ta nan ba masallaci ne <laughs> Allah ka gafarta mana to sai Allah ce inna Allah indahu ilmus sa'a إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تكون Allah ce Allah inna Allah indahu ilmu sa'a lalle Allah a wurinsa ilimin sa'ar alkiyama yaushe za ta tsaya Allah shi kaɗai ya mallaki wannan ilimin ni ban sani ba kai baka sani ba duk duniya duk kusantar bawa da Allah bai gaya mishi ranar da zai ta da alkiyama Allah da ya sanar da annabawa ran juma'a ce amma wace juma'a ce su ma annabawan ba su sani ba kai hatta saman bakwai ba ta sani ba ko Allah ce faqulat fis samawati wal ardi ilimin sanin tashin alkiyama ya ma sama nauyi ya ma kasa nauyi ba za ta iya dauka ba inda za a sanar da sama alkiyama garan da za ta tsaya sai ta wurgaje ba za ta iya dauka ba la tatikum illa bawta ba za ta zo muku ba sai a firgice ba zato ba tsammani to sai Allah ya ce inna allaha indahu ilmu sa'a ko kamar yadda ya ce wa inda hu mafatihul gaibi la ya'lamuha Mm. البر والبحر نعم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة gaibi yadda za a san menene a koyi Allah shi yana wurin Allah la ha illa hu duk wanda ya ce maka ga wani mutum a duniya ya san gaibi shi ne ƙarya yake yi domin Allah ce wa indahu mafatihul gaibi la ha illa hu amin sai ce inna Allah indahu ilmu sa'a a wurin Allah ilimin sa'a tashin alƙiyama yake wa yunazzilu al a wurin Allah ilimin zuban ruwan sama yake wa ya'lamu ma fil arhami a wurin Allah sanin dan da ke cikin mahaifar uwarsa a wurin Allah wannan ilimin yake wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu da. rai ba ta san me za ta yi gobe ba goben nan rubuta ka ajiye ka ce gobe za ka tashi karfe bakwai zan je guri kaza zan je wuri kaza zan je wuri kaza rubuta ka gani ba zai yi wa wata rana ba za ka iya wallahi wata rana sai ka zo masallaci sai a ce maka wani ya rasu ko kai a hana kama zuwa masallaci ka tashi baka iya miƙewa basir ko Allah da ɗan kano ma ya miƙe <coughs> bayan gina masu kana dafa amin to agun Allah wannan da wahala ne shi yasa ya ce wa mata dari nafsum ma za ta kasibu gadan rai bata san me za ta aikata gobe ba wa ta dari nafsun bi ayi ardin tamut rai kuma bata san ina ne a wani gari za ta mutu ba bata sani ba inna Allah alimun khabir lalle Allah masani ne mai bada labari sahabban annabi Muhammad suna zaune wata rana Abu Hurairah yace anna rasulullahi sallallahu alaihi sallama, kana yawman barizan linnas wata ran manzo Allah yana zaune gaban mutane iza ta rajulun yamshi sai ga wani mutum ya zo mishi yana taku da kafafuwansa faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah mal iman menene imani ƙala sai annabi ce al an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'th al imani shine kai imani akwai Allah la ma'budu bi haqqin illa Allah kai imani akwai mala'ikun Allah kai imani akwai littattafan Allah kai imani akwai manzannin Allah kai imani da haduwa da Allah za a tashi kala sai ce ya rasulullah mal islamu to menene musulunci sai maza Allah ce al islamu an ta'budu Allah wa la tushrik bihi shay'an wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakata al-mafruḍa wa tasuma ramadan kujamin da ce musulunci musulunci shi ne ka bautawa Allah shi kadai baya da abokin tarayya karki shirka da shi ka tsaye da sallah ka ba da zakka ta farilla ka azunci wata ramadan <coughs> sai ce amin ya rasulullah mal ihsan menene ihsan sai ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan shi shine ihsani lokacin da kace Allahu akbar sai ka ɗauka ka ga Allah na a gaban ka yanzu ko kabbaran nan da kai ka kawo ga Allah ga ka ga Allah yasa zuciyarka ba za ta yi hagu ba ba za ta yi dama ba ba za ta yi gaba ba ba za ta yi baya ba zuciyarka tana nan ga wanda kace ya fi kowa girma ko Allah ka sa mu zama haka a sallah wa tutiyar zakata ka bada zakata farilla wa tasuma ramadana ka azumci watan ramadan sai ce alisanu an ta'budallaha fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ba za ka iya kawo Allah na ganin ka ba to ka iya kawo in ba za ka iya kawo kada ganin Allah ba to ka iya hararo cewa Allah yana ganin ka kaga nan matsaya biyu ce matsaya ta farko ka hararo ga ka ga Allah wannan ba kowa ke iyawa ba to matsaya ta biyu shine ka ɗauka Allah ne yana ganin ka yana ganin tsayuwarka yana ganin sunkuyawarka yana ganin dagowarka qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah mata sa'a yaushe za a yi tashin alkiyama qala sai annabi ce mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il wanda aka tambaya ba shi da ilimin abin da aka tambaye shi da wanda ya tambayan da wanda aka tambaya duk ba su sani ba walakin sa'uhaddithuka an ashradiha sai dai zan gaya maka sharadanta yace idza waladati al'amatu rabbataha idan ku yanga ta haife uwar gijiyarta fa zaka min ashradiha wannan yana cikin sharadinta wa idza kana al-huffatu al-urratu ru'usan nasi idan kaga mutanen da suke yawo tsirara ba sutura ba takalmi mace ta aske kai ta huda hanci ta huda kunni ta huda labba ta sa karfe ta rufe ai wasu sun san waɗannan to manzo Allah ya ce yana daga cikin sharadin tashin kiyama ran da kaga waɗannan da suke yawo tsirara suna sa ganye suhu da hanci suhu da kumatu suhu da labbansu, ran da kaga asu ne shugabanni a cikin mutane ran da kaga sun fara rike shugabanci suna kulle muku kasuwa suna koranku ran da kaga sun fara wannan su ne gwamnoni su ne ba za ka min ashiratiha wannan yana cikin sharuɗan tafi kamsin la ya'lamu hunna illa Allah yace wannan yana cikin abubuwan nan guda biyar da ba wanda ya san su sai Allah jama'a lokacin ya zo ko zo sun shugabance mu ko ba su shugabanta ba wata gyatuma take gaya mana ta ce lokacin suna ‘yan mata idan suka kawo musu itace idan kana so ka cuce ta sai ka ce ta shiga maka cikin soro ta sauke itacen sai ta ce soron zai danne ta sai dai ta yadda itacen ta yi gaba saboda ba sa shiga gini ba su taba sanin sanin gini ba amma yau su ne shugabanninku kun a ai ku kuka ja ba kuna nan kuna ta gaba da juna ba ba mu ka ja ba ba na son ka baka so na ba na son ka ka ci gaba yanzu yau da za kana tare da ɗan uwanka kuna tare yau ya ga cewa Allah ya yassare maka kawai ce kai waye wannan ya ce haladu ne haladu haladu ne wannan ce shi ne wannan sai ya narka shara ya ce don me za a yi haka yaya haka amma da Nkonko da Jacob da Sutibil za su zo su wuce da jib sha ba zai damu ba ba zai ja jikinsa ba amma kai tun da halittu kana sallah yana yi ya za ka zama haka shi bai zama ba kai wani ba haka kawai wai zuwa kai wai ka zo ka sami magarin mai haifin ya zo ya sami magarin nan ya hau mota mu ba mu hau ba amin to ko a gidanku ba sai wani hawa mota kai baka hawa ina ruwan Allah kuma da wannan to to waɗannan su ne halayen da suke cutar da musulmi musulmi kare hasada da ɗan uwan shi musulmi musulmi kar ya ki ci gaban dan uwansa musulmi daga lokacin da kaga in kaga ci gaban wani ya dame ka to bala'i ya zo to kun ji abin da manzo Allah ya ce yace wa idza kana al-huffatul yayin da waɗannan huntaye matsaraita masu yawo tsirara suka zama rukusun nasi su ne shugabannin mutane Ba za ka min ashira'iha wannan yana cikin sharuɗan tafi kamsin la ya'lamuhunna illallah sai karanta inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham to kun ji yan uwa musulmi wani hadisi <clears throat> ya ƙara fitar da mu'ujizar manzan Allah ya faɗi magana shekara dubu da ɗari hudu da ɗan kai gashi nan magana ta tabbata a lokacin duk wanda ya san ya rayu shekaru hamsin da suka wuce ya ga wannan magana ya ga masu yawo da ganyen a nan jos ba wai a wani wuri ba ya gani tsirarar ya gani mutum ne zai sa me yake da suna ba ganyen ba ma namiji shi zai sa kororo da kororo zai gama yayo ga duwai wakansa nan a waje kowa yana gani aka zo ana yi musu dariya lokaci bahaushe to yadda aka wuce wancan lokacin bahaushe yana nan a inda yake jiya muna na inda muke jiya ko mun ci gaba muna na inda muke jiya watakila ma gajiyan da yau saboda me saboda a wancan lokaci na san daraja ka ka san darajar ta to amma yanzu fa ba mu san darajar juna ba sai mutum ya zo ya tsaya an kace salamu alaikum ce barka dai daga ina kake an iso waye ba zai ce maka wa alaikum salamu ba Allah ya sauwake jama'a akwai gyara fa duk wannan su su cewa jama'a da kuka ga musulunci musulmi. ba fa musuluncin bane musulunci muka ajiye muka dauko san zuciya muka ajiye ga mu yau a kasuwancin mu idan an bude kasuwa kaga ba haushe mutum 100 yana da shirin fa ba su shekara hudu zaka zo ka tarar da iyamure ne duk sun sai kai ka ji lau in kwankwa ita ita rumfan nan dubu ɗari takwas ni fa a dubu ɗari na kaɗa ta yanzu fa ɗari bakwai suke sai ya sayar duk haka aka yi haka kuma ake ta yi sai da ta kai a nan garin wai iyamuri ne shugaban abatuwa lokacin jan jan ɗin nan da kuka gani duk da ya kun jan ya ce bai yadda ba ya ce bai yadda ba ya ce bai yadda ba ibo ya tafi can inugu mana duk da ƙin da yake bahaushe ya ce bahaushe ne zai zama shugaban abatuwa amma ba iyamuri ba amma su mutanen mu fasu sayarwa iyamurin Allah ya sauwai to Allah mu gyara wannan yaushe za mu so junanmu yaushe za mu gane soyayya tana taimakon zamantakewa yaushe za ka gane akwai bambanci tsakanin hanyar cin abinci da ‘yan uwantaka yanzu da kawo wata mararca na cin abinci a sa ne me yake bani a cin abinci daban ‘yan uwantaka ban amma sai mu alakanta su ni ba na cin abinci a sa ni ba ɗan uwana ne amma ba ruwana da shi me yake bani haka aka ce ka rayu ɗan uwanka ba ruwanka da shi sai ka samu gida gida ɗaya ne mahaifi ɗaya ne uwa ɗaya ce amma sai ka samu ɗan wani abu ƙanƙani ya sa ana gaba da juna kaga ɗan uwa baya son ci gaban ɗan uwan shi in ya ga 'ya'yan shi bai san su ba ɗan eh, kuma wane ne wane ne ya ce ni ɗan tala ne babana ne wane oh kai ma ɗan shi ne to ka gaya mun dan Allah mun zama haka yaushe Allah zai kula mu yaushe Allah zai taimake mu muna rayuwa irin wannan dan uwanka na jini baka san muhimmancin shi ba baka san 'ya'yan shi ba kai ne mai daura musu aure kai ne mai al'amuran al'amuransu ba ruwanka da su ba ruwan su da kai jama'a mu gyara wannan fa na rantsi da Allah in babu zumunci Allah yakan kaskanta mutane duk mutanen da ba sa zumunci Allah yakan kai su ƙasa kowa ya taka su ya wuce kana ganin ka kamar kai mutum ne amma saboda kin dan uwanka da kin wannan zumuntar sai Allah ya kawo dan su kaskantattu sai su kaskanta ku ku koma kasa da su ba kuma yadda za ku kuma ba inda za ku kai kuka Allah ya ji ku in kun roƙi Allah ba zai karɓa ba sai kun gyara wannan muguwar ɗabi'ar ka ji kana son ɗan uwanka ji yana son ka ka je ka gaishe shi ya zo ya gaishe ka kar mata su haɗa ku kar abin duniya ya dame ka menene ɗan uwa na jini don ya samu menene menene Allah ya sauwa Allah ka samu gyara amma wallahi in ba zubar da wannan muguwar ƙazanta ba to kullum ɗoyin yana bin sai kaga an yi haka an yi haka kamar za a ci gaba sai kaga an koma inda aka kasa jiya maza Allah fa sallallahu ta'ala da sawari wanda yake so Allah ya yaukaka arzikin sa fali yasil rahimu in kana so kana kasuwanci kana zuwa kana so Allah ya sawa kasuwancin ka albarka to ka sadar da zumunci duba yau idan kana da wa ko kani ya haɗi ya mutu ‘ya'yansa matarsa da ‘yan uwanta su za su ci gaba da kulawa da shi kai ba ruwanka da su sai ka shekara ba kama je ka duba ‘ya'yan ba ka ma manta wai kana da wani ɗan uwa ya mutu ya bar ‘ya'ya ka ma manta bare ka ɗinka musu kaya bare ka sa su a makaranta bare ka kula da lafiyarsu bare ka yi magana ka tarbiyyantar da su su ji duk wannan wai uwar ce za ta yi kuma inda zai dan bar mata gida ka ji ta yi aure ta samu jin a ciki sai ta ce ke za ki aure wani kato ki sa a gidan dan uwana waye dan uwanka me kai mishi sai fa mun gyara wannan harka ta zumunci da kuke gani ba karamar nakasa waɗanda ba sa yin ta ka je inda ake zumuncin ka ga arziki ka je inda ake zumuncin ka ga zaman lafiya ka je inda ake zumuncin ka ga yadda ake tausayin juna yadda ake taimakawa juna kai kuma ka zo nan ka auna rayuwar mu ka gani kullun jos baya muke ci duk wanda ya san jos shekaru arba'in gombe bauchi da dinnan suke zuwa sarin kaya ka gaya min dan Bauchi ko dan gombe da zai zo nan ya sarin kaya yanzu Allah ya sauke to mu kaunaci juna kuma ni na rasa duk irin wa'azin da za a yi mutane na rasa da Allah wannan kaunar junan yana da wahala a wurin mutumin da domin yana ganin kawai kai ba haushe kai ba gidaje ne kai baka waye ba baka san ma jos ba kai yanzu ka zo an ci rani ne sai luka dushman luka dushman nan ce waye ne ko yau za mu zauna wani mu an wuce wurin an wuce wai ya wuce wurin wai shi dan jami'ai wayayye ne gaskiyar ka don Allah akwai wayewa in an zauna cikin talauci akwai wani wayo akwai wayewa ga kaskanci akwai wayewa ga kashi ina wayewa take sai dai ka ce kana da girman kai ba za ka ji wa'azi ba amma wayewa ayan kana neman daƙiƙi ka samu mai girman kai don shi mai girman kai ba zai taɓa gano laifinsa ba ba zai taɓa yadda shi mai laifi ba ne kawai isassa yake dubawa ya zai yi isa wuri kaza a to in ba girman kai ba ka zo ka samu mutum a naɗa akan da kali ya ce wai yana so ya kudi wallahi mu ma 'yan jifa-jifan nan dai sai mun hau to za ka hau jifa-jifai kana zaune akan dakali Allah ya sauke Allah ya samu gyara to suratul luqman ta kare yanzu mu shiga tafsir suratul sajada wa hiya makiyya abi hurairah radiyallahu anhu yace kana annabi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fil fajr yawm al jum'ah alif lam mim tanzilus sajada wa hal ata ala al insan wadannan surori guda biyu manzo Allah yakan karanta su duk ranar alhamis da daddare ranar an wato ana gobe juma'a annabi yana yin sallah da suratu sajada da halata alal insan da su manzo Allah yake sallah an gane ko kuma ana son karanta ita wannan sura kan kai bacci da ita da suratul mulk manzo Allah ya ce duk mai karanta su ya kwanta bacci ba zai talauci ba kuma ba zai amajar tashi yayin ibada ba in kana so ka tashi ka yi ibada karanta suratul sajada da suratul mulk bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah rahma bismillah Na'am. sunan Allah mai rahama mai jin kai alif lamim Allahu a'lam bi muradi tanzilul kitabi saukar wannan littafi na alqur'ani la raiba fihi babu kukantu a cikin sa ay la shakka wala mirya annahu anzala min rabbil alamin shi alqur'ani ko nazala min rabbil alamin ya sauka daga ubangijin halittu am yaqulu naftarahu ko kaji suna cewa a an shi annabi shi ya kirkira alkur'ani kirkira ce kawai irin tashi Allah ce bal ba haka ba huwa haqqu min rabbika alkur'ani gaskiya ne daga wurin ubangijinka zira qauman dan ka gargadi waɗansu mutane ma atahu min nazirin wani mai gargadi bai je musu ba min qablika kafin kai ka zo babu aika ba aika wani annabi cikin qurayshawa ba kafin annabi Muhammad la'allahum yahtaduna Allah ya aiko ka ne haƙiƙa in sun bi ka za su shiriya يتبعون الحق سبين غسكيا سي الله شريد دسو الله كمان أرزك إن بين غسكيا الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام على العرش ما لهم ولا شفيع Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine wanda ya halici samman bakwai da ƙasa kuma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwanaki ko ranaku guda shida to ranakun nan irin namu na duniya ko kuma ranaku a wurinsa don shi Allah ya ce yini a gunsa وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وإن يوما عند ربك لليني أولن أبنججنك كألف سنة كما شكرا دبوني دقي كدائر متاني الدنيا sai mun shekara dubu muna ana kirga kidaya yau gobe shekara ɗaya biyu sannan yini ɗaya a gun Allah to sai ya halarci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin cikin yini shidda sun mastawa alal arshi sannan kuma Allah ya daidaita bisa al'arshi malakun min dunihi min waliyin ba ku da wani koma bayan Allah majibincin al'amura wala shafi'in ko wanda zai cece ku a fala ta zakaru da ta ta zakaru na shin ba za ku dinga tunani ba Yi biru al'amura Thank you. فيعرض إليه في yudabbiru al'amura Allah shi ke juya al'amura mina sama'i daga can saman bakwai ilal arzi zuwa nan ƙasa ƙarƙashin ƙasa ta bakwai. Kuma ya arju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma sannan mala'iku suna hawa zuwa gare shi cikin yini da gwargwadon yinin shekara dubu ne daga kidayar gurin tashin alkiyama ko ɗan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu da Allah mu sani Allah subhanahu ta'ala shi ke juya al'amura daga sama zuwa ƙasa in kaga ana zaune lafiya Allah ne ya tsara haka in kaga an shiga yaƙi Allah ne ya tsara haka duk dai wani kai kawon ɗan adam na lafiya ko rashin lafiya arziki ko ko sabaninsa duka Allah ke tsarawa yudabbiru al'amra minas sama'i ila al-ardi Allah shi ke juya al'amura daga sama zuwa ƙasa to wannan iko da Allah ke da shi ko shi ya isa ka bi Allah ya isa in yace kai kai in yace ka bari ka bari domin sai ya ga dama ka rayu sai ya ga dama ka zauna lafiya sai ya ga dama ka ci abinci abincin ya zauna maka abinci ko yace yudabbirul amra minas samai ila al-ardi ko وترفعul a'malu ana daga ayyukan bayi ila ha zuwa ga littafin da ake rubuta fauka sama'id duniya, wa musafatu ma bainaha wa bainal ardi masiratu 500 sana kullum ana daga aikin a kai nan saman duniya a illustration din aikin da kai yanzu yau ba rana ta faɗi mana ba to kowa an tafi da fayil ɗinsa zuwa sama an rubuta aikin da kai kuma tafiya shekara 500 ne haka kuma sumkus sama'i ita kaurin ita sama din kamsa mai ake sana ita ma shekara 500 ne kafin a ke tarata. amma haka mala'iku suke wannan ziriyar kowane lokaci saboda kai dan adam ka gane Allah bai halice ka haka kawai ba ka duba hidimar da ake kullum a kanka kafin rayuwarka ta ƙari duk Allah zai wannan kawai ka mutu shi shikenan ba komai ba za ta shi ka ba a aiko mala'iku su rubuta abin da kai su kai gobe ma a sake rubutawa a kai jibi ma tun da ka zama baligi ake haka haran da za ka mutu Allah ka samu gyara sai ce ذلك عالم ذلك wannan shine alimul gaibi shine Allah wanda ya san abin da ke koyi wa shahadati kuma Allah ya san abin da ke sarari al-azizu mabwayi ar-rahim ko mai jin kai duk abin da zaka yi ko ka koyi ko ka yi a sarari Allah ya sani kuma zai baka labarin abin da ka aikata allazi ahsana kullu shay allazi ahsana kullu shay'in khalaqahu shine wanda ya kyautata halitta kowane irin abu Allah ya kyautata halitta shi wabada khalqal insani kuma ya fari halittar mutum min dinin daga yunku daga ƙasa aka fara halitta annabi Adam ثم جعل نسله ثم جعل نسله sai kuma muka sanya tsatsan shi dan adam wato ƴaƴan da zai haifa min sulalatin min ma'in mahin wato ƴaƴansa za su fito daga wani irin ruwa ne walakantacce shine dugon mani da shi mu kuma aka halice mu Allah kira shi ma'in mahi ruwa ne walakantacce da shi aka halice ka ɗan adam amma ka zo duniya sai kuma a yi ta ko? eh ni ne wani ni ne sarki ko ni ne biloniyas wani ko ni ne shugaban ƙasa ko ni ko? wani ba don fitina ya sa a yi ta kashe bayan Allah hmm? kamar na tanyahu Allah ka ƙari kwanan shi Allah ya kare Allah shi kare mu to kaga dan adam kenan amma ma'in mahin asalin su kenan sai ce sun masawahu ko وجعل لكم sai kuma Allah ya ما تشكرون ثم سواه سيكم الله wana faka fihi min ruhihi kuma Allah ya busa masa ruhinsa waje ala lakum sam'a sai Allah ya sa muku ji kullum Qur'ani yakan fara gabatar da ji kafin gani ko saboda amfanin ji abu na gani haka ne me yasa saboda shi ji malamai suka ce bangare hudu yake zuwa yanzu ba in in in wani ya taho maka ta baya zaka ji in ya zo ta hagu za ka ji motsi in ya zo ta dama in ya zo ta gaba fa ko ba ka gani za ka ji amma shi gani bangare ɗaya ne kawai in mutum ya makance abin da yake gani ya daina gani shi to saboda haka ya fi ya kuma ka lura za ka samu mahaddatan ƙura'ani manyan malama wanda suka shahara a duniya makafi ne amma kurma nawa ne <laughs> kurame nawa ne malamai eh to ba za a waje sam'a Allah ya sanya muku ji wal absara da gani wal af'ida da zuciya ko sai Allah ce kalilan ma tashkuruna kadan ne suke gode ma Allah Allah ka sanya mu cikin kadan din ina ganin zamu dakata to to shi kenan karasa ta karasa ta ana ramma wa qalu alima balagna fil ardi inna lafi khalqin jadid na'am wa ƙalu sai kafirai suka ce a yi za balalna fil arbi yanzu in muka ɓace a doron a cikin ƙasa ta mazda kan aji sabu na wata farra ƙarfi a jiza'il arbi muka kekkece namu mu ya diddige komai namu ya zama babu shi wa zahabu ya tafi a inna lafi kalkin jadid shin wai mu za a dawo da mu cikin wata halitta sabuwa bal suka ce a hum Allah ce bal ba haka ba hum su qa'i rabbihim kafirun cewa suke yi wa suna cewa haduwa da ubangiji suna ganin kamar ba za a haɗu ba to Allah ya ka babu kai da kana nan ne to dawo da kai ne zai mahala Allah shi gafarta mana Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi shi bisa kuskure Allah shi yafe mana yadda muka taru Allah ka tara mu cikin jannatul firdaus Allah ka karbi mu na azumi da muke yi sallolinmu Allah ka karba mana addu'o'inmu Allah ka karba mana Allah dukkan wani laifi da muke aikatawa kafin Ramadana mun kasa bari Allah cikin wannan Ramadana ka tausaya mana Allah Allah ka ba mu ikon bari yara matasa da ba sa iya jam'in sallah sai ramadana ya zo Allah ka sa daga wannan ramadana an dore kenan ba za a sake yi Allah ya dakatar da mu Sheikh Allah ubangiji saka da alkhairi ubangiji ya kara wa rayuwa